Assalamu alaikum ‘yan gurbi hilin kokowa kuna lahiya ya gari ya zaman duniya. To na farkon wannan kokowa wadda za a yi ƙarƙashin Bala Haruna wadda ya ɗako daga can birnin Senegal da shi da Abdulhamidu Kwat eh, na Afalla. To ga tanan wannan kokowa ta saka kai saboda lokacinta ya taho wanda an ka ɗiba insha Allahu wanda Allah gwada ma ga saƙo nan zuwa gare ku mahukunta na ƙasar Nijar gaba ɗayanku manyanku da ƙanana kuma saƙon nan ya fito daga shugaban tafiya shine Bala Haruna wanda yake shamfiyan ne na cikin Nijar kuma shamfiyan ne na ƙasashen waje to shine ya ce da yawu ne da yawon ɗan shine abdulhamidu a falla suka ɗauko wannan gagarumar kokowa daga birnin dakar kuma koko nan da suka ɗauko sun ɗauko ta saboda 'yan ƙasa su more aka zo aka zaɓo gaggai 'yan kokowa kuma za a haɗa su da gaggai 'yan kokowa na nan nijar daga can senegal dalilin wannan gagarumar kokowa shine aka ce wannan kokowa za ta zo ƙarƙashin shugaban gwamnati wanda yake shine prime minister ta ƙarƙashi ne za a wannan kokowa kuma da suna ne za a yi wannan kokowa da za a yi eh, ɗai ga wata bi ga wata uku ga wata mai kamawa in Allah ya gwada mana ran lahadi kuma shi da kai na Prime Minister gaba gare za a shirin wannan kokowa saboda girmamawa abin da aka ɗauko daga can birnin Senegal na haɗin kai na tsakanin Nijar da Senegal dalilin wannan haɗuwa da za a yi ta gagarumar babbar kokowa nan wadda Bala Haruna ya ɗauko kuma taccewa ta amini ne. umarin gwam da accan senegal ya ce babu wata gudunmuwa da zai yi mai wadda ta he wannan ta shi ba shi 'yan kokowa guda hudu a zo a haɗa su saboda a yi haɗin kai tsakanin senegal da niger to dalilin haka wannan kokowa shi da kai ne mai girma eh, mai girma minister ya ce insha allahu tare da shi za a yin wannan kokowa kuma ya sa hannu ya ƙara ya sa hannu cikin wannan kokowa dalila haka shi kuma bala haruna ya ce shi na tura musu sahihiyar godiya tun daga shugaban ƙasa bazum da, farjidan na ansambule da shi furome minister da dukkan wanda adda hannu cikin wannan kokowa to bala haruna shi na kai musu sahihiyar godiya kuma ya ce ubangiji allah ya sa su kare mulki lahiya saboda haka yake cewa a kai mai sahihiyar godiya zuwa gare su allah ya saka musu da alheri abinda shi bala haruna ya ce bayan haka nan eh, bugu da ƙari a cikin wannan tafiya ta wannan kokowa ƙasaitattar kokowa wadda shi da kai na bala haruna ya ɗauko da sunan nijar sa'an nan bayan haka nan sai a koma can wurin wanda ya ƙara ma armashi cikin nijar hatta komo cikin kanun kowa shine ministan na wasanni wanda aka samu a cikin wannan lokaci shine adamu sai doro da sawa hannun farjidar ufana musa wanda sun ka ƙara ma armashi da DTM malam barka eh, koda wanda yake shine ke tsarawa komi a cikin Nijar na kokowa shine DTN na kasashen waje na Afirka kuma shine DTN na Nijar to dalilin wannan haɗin kai shi yasa dukkan wanda a ɗan ƙasa cikin Nijar mai sauraron kafafen labarai na ƙasashe na ƙasashen waje da na cikin gida suka ce wannan gagarumar kokowa da za a yi tsakanin 'yan senegal da 'yan nijar dukkan wanda nijar gaji wanda nijar gaji kenan champion champion da waɗancan na senegal su ne za a haɗa cikin wannan gagarumar kokowa kuma bayanta aka ce za a kira yaren matasa ƙanana waɗanda ba su taɓa zuwa kokowa takobi ba su za a sa su wajen su goma sha biyu za a kira cikin wannan kokowa saboda su ƙayartar da mutane su ma su ga abin da aka yi marmakin a kare na gabansu to su za a kira wanda duk suna na yake rubuce cikin takardun nan na fenilut ya taba zuwa kenan ba zai zo wannan kokowa ba ga abin da wannan tsarin kokowa ya bada dalilin haka aka ce to a shaida muku kuɗin shiga jika biyu na ga manya ƙanana su ne jika-jika wanda duk ba da suwa to in ya so shi san wadda ta yi mai dalilin mi yasa aka sa wannan firi saboda waɗannan manyan baki da za su zakuwa a samu abin da an ka kashe musu kumya shi yasa aka sa wannan kuɗi jika biyu ga manya ƙanana jika-jika dalilin a samu abin da za a tadda baƙi waɗanda za su zuwa daga ƙasashen waje wurin wannan gagarumar kokowa da za a yi birnin yamai zuwa eh, eh, shine furo farkon wata ɗai ga wata mai kamawa da biyu ga wata da uku ga wata duka 'yan ƙasa za su ɗebe eh, ƙamshin kallon da allah ya sa wannan shigaba mai tahiya mai zamani wanda ya ce tare da shi za a yi shi ma umarin gwamna ya ce in allah ya so ya yarda Shina sa ran cewa tare da shi za a wannan kokowa in Allah ya so in kuma bai zo ba akwai abin da ya gilma sai a yahe mishi daga haka nan ne yasa muka faɗi wannan kokowa ubangiji Allah shi ba da iko kuma Allah ya sa tare da mu za a yi tare da tabbacin cewa Allah shi ƙara mu mu zaman lahiya a cikin faɗika tashin da aka yi na aga zaman lahiya ya huɗu a cikin wannan ƙasa tamu daga naku mai da la'ilu ko gubce buza daga nan birnin yamai salamu alaikum